بسم الله بسم الله Tumi simila lana bara Raman zani ya bahala Sari kalau sari kinjara ya kadubu ya rata lata Sari kinda bara hata mako waba Kuma la kadira mamarida Sari kiri bang asiri magaba Kuma la kadira mata na yin nama sabon babu sannan wasu ya ba an ci don Allah yanzu mu warware masu labari aye ƙungiyar yayan hausa na zo wurin ku ban sha Hausi ba aye ga in muna Allah taimaki girman ku kuma Allah ya bar mutum da masoyin Sake hanka da bata da shi a za ta yi. ki sallayar amana da wasu gaje ja yi gwagwaro mu je gidan shat ladi na gidan shat asabe na gidan shat ke yalwa na gidan shat wai wai abin da Allah ka ba mu ne rori da ke ta da yan kwarya da Allah ka ba mu ne rori da lafiya da ne rori in zo Kano in sai kaya in sawo bara a tamfan gayu in sai mai matsala. Ladi mai kiɗan kwari ba don muri da rawa ba da an ga kwanciyar faifai. Ladi mai kiɗan kwari ba don muri da rawa da an ga kwanciyar faifai. Mai abin da ladin wa kiɗan fari wannan kida ne niro ne ba za a sama kowa ba wannan kiɗa na mansari mun tsari dan gidan sai wai baban aminu tsari da wani mai ramin tsari idan na je kiɗa zumunta mai abin daɗi ladi mai kiɗan ƙwariya ki salla yar amana mun je mata da mun yi rawa ha na je karanci na yi rawa dutsen ma na je na kwana rawa don't know what kare sarisa kuma sai wal kabira da sai sahoda ranar zuwa tura gaba da abati ka Allah duwai Allah duwai wai inda kwana so ke ko a kauna ku sallah ya ne ko ba ki lafiya ne can ga kungiya zaune kungiyan eh, matasa gwamnati lafiya ne da can gada duma a zaune tsohuwa eh, da wayau za ta kama karya jini eh, a yi kankaɗan tuwon matasa da mata ya gwagwaran da ke wata

da kwana so kin ga kungiya a zaune da ayan hausa na kuma ɗalibai kan kujera rike ko ba ki lafiya ne rike ko ba ki binkida ne da yau kun ga tsohuwa da wayo ce kan kaɗe take da gi Allah duwai wai a zauna da kai Ladu ko a tsido da ai ko da akan kane koko a kan kujera, tuni ne ya zama da gaba. Inda kwana so, ke kowa a kauna, da ai kuma koya Kiɗan garawa kai malamai na hauwa Daga Allah duwaiwa, Allah duwaiwa. Da kwana so, ke ko ba a kauna da ai kuma ko ya ballaga zaben kaura wadda suna wurin miji suku gari saura suna ta sana'a idan kwa zai idan gari ta tashi lokai-lokai ta lekancin ɗaki yaya ina kwanan ku, mun kwana lafiya mun ko za ki ita ta yaya da bibi ta madari ta ba ko ana ta sana'a na ko sai ta tashi lokai lokai balla za ta dauki katon kaure shi ta ɗauki na gado. Da sanar da bizir-bizir sai daji, haka nan sai ta kama leƙen doka. Ballaga za ta yanki katon kwaure. Kaya alo alo na sa'a. Allah ka taimake ni a samun kara wannan kwauri da sai Allah taimake ta ta sare balla ba za buzur buzur ta dawo da sana ga dale ga can daki to ya raba aiko mai ba na dawo da wanda yunwa ki san ba ma yi tuwo ba, ballaga za ta ka neman dawa, da shaka ta bazar bazar ta barza. Ta ya ina tallanki, ai tallanki ya fi saurin tafasa. da sana kanta ta ta ta ta da sama kan tabaraka ta hau tuki, ka yaran gida ku kawo kwano. Da kun ji dama maku mata ku sallaba ragon yawuwa ranar da na ta gayyar jiya ballaga za ta je ta kama su kwana da sana ta bi suna yara mata ko ba za ku ba aye ta audu yan kwariya tuna da ramatu Da nan na. balanta na so kwasan biyar kwabo balanta na so ya mai rogo gaya maki wani na haji ba ba na taya, baki tsira a nan ya shekara ya samu wurin gero ya samu tuwon masara da gansara, ya ce ni ba maganin ruwa na ce sanna laji dan Allah hajin aka je bako hajiya da assalamu alaikum kwallo mai zuwa ya zauna kusa ya tarausaya aye mata zuwa hajuwa sun kasuwa bane sanan halabala da alaka tawada tsawon tarabinsa kamar mazawuri. Ya ce ku tattara kore ku ta tafiya. Ku kuma sauran mata ku ta shehuya. To da ya tsala min shige dafa a bangaji robo ta yi cin fiɗa da sai na gama da ta ya fita. Aye, kama Oji san wannan ba malami ba ne. Yana ga Allah sarki ko da mai zuwa. Muna da yaran mata wasu martaba na san ballaga za wurin miji sai ta yi zai da kwankwaso don hala ku tunturu ƙwarya don ubangiji na ji yaran mata gargaɗi nike aiki sun binne mata ban da abarci ban da san fada aye wallahi mai mamiji tsaki ba za ta ba kun sani zuwa zuba tun kasuwa ba ne na aso so biyar kwabo kyaladi mai rogo zan ga maki yaran mata cikin ga shugaban ya madiga ta biya ni kiɗa na ko alajira aye ta alhaji gari tsaki sha wala rahmatina fi duniya amma rana roƙo ya cin makauna rannan madiga sai ta ce mana zauna to mai kiɗa ki wanka bana na biya maki kile ko ɗakin na na fatima. Rannan na je na samu ruwan zanzan na ɗaɗɗaka. Ba ga ruwa mai daɗi na Mata alabala da alabara lafiya. Na ji mata gwada mai ruwa. Mai kiɗan kwariya mu ta mai kiɗan kwariya da kin ga kungiyar hausa da ɗalibai suna kallo eh sai suna suna kallo an ba don wuri da manya ba ke wurin da tura ba don wuri da turai ba da na yi kwanciyar kiɗan kwariya na roƙi gafara matan aure da lasa karuwan gayu ku san hutu wacan birni ku san akwai da karuwan gayu su karuwan da ke gidan gayu a sai su sha giya su sha taba su san bora a tausa su kwari ni ga san biyar ina kallo san ba za a karɓi hamsin ba haba fanni ni dare yayi mai abun daɗi Allah ka ba mu nerori. da ta diyar ƙwarya balbo a ƙwar gidan gayu masin tana gidan ga na ɗan ya tsaya gidan ga Jaladi zai gidan ƙwariya ku sallayar amada da uwar su ga jeje da ke ta auriya ƙwariya ko za mu je gidan shata tsayawar waɗi da billanci kai Allah kuma aljanna ka ji matan da ke gidan shata. wai ne abin daɗi kai ana ta sabon da wa ce ta tsohon da da ladi mai kiɗan ƙwariya wannan kiɗa na yin ilimi ne ciki na sama yan garuwa sannan na sama karuwan gayu ke san ka tana yin na je ƙwariya a sai lallaba gidan sayi ni ko ba tare da sayi ba a yara ma yantar da mun tare ya mun tare dan gidan mun tari da sarakunan ba gurgu da bandari ya zo mai tangadin kudi ya zo lahiri a tumin tari mun tari ga kadan gata aye da maka auriyar gata aye da nan kwasi yan kwariya sai mai kasa kasa bushe da yi aye sama sama Allah ka ba mu sai ladi zai kiɗan kwariya ko a kira da sai na je. Ni ba ni rena babban kyauta ni ba ni rena ya karama. Na je saran nawa har na je matasa na yi rawa. An yi daura gidan masar na je, an yi ranar na ce ma yaran mata da a koyi kwanciyar bai. Amma fa sai dare ya yi, da rana ba, sai dai a Salatu mai kiɗan ƙwariya Allah ka ba mu nerori. Wannan kiɗa na ilimi ne ba za a san kowa ba. ke ladi mai kiɗan ƙwariya, zan na ɗauki ƙwariya ta, ki san mararraba akwai daɗi, na ma akwai maza akwai mata, ai kin san a sai ne sarki, mararraba na zai kiɗan ƙwariya, wo ladi mai filo ya zarba, ga filo da hannun gato, mai labule da yar banza. Allah ka ba mu

alalo na gode dare dare a sabo gwande ban da kun ji zanga muku yaran mata ciki da goyi kwan ba a yi tallaba ban ba'ira da usaini kila da ruwa malaka faruke ni idan na fara ce mai dobe in yi sa enya kuma enya bi ku sai na yi basira na yi basira saura salamatu saura sale aye dila ta tabare sai arika kuma da sai sahoda zuwa kira ka ba na mama salamu alaikum. Da san ji zane magoyaran mata, mai rago bai gune ba ‘yan na kankunu su ne suka bule. Da kuma an dame ni da shegen zari. Kelodi na igwon na sabagi, da rakuwa ta ta zage ni, uban miji na labari, har mutan gida litinin in zara mai ce ɗaku ya fara na rike ƙofa ta aure. Kai yaran mata ku shaga duku, aye ciki da goyon kwanan da. Kela dina yi gwanne an yi tunana kan kaso na sana a Ladi ce kara kara yaya goma ba ba a saya ni kayan garuwa ba. To bare wani dan kallon jariri. Kai yaran mata ku shagalin su. Wai biki ta gali da malam sambo. Kuma biki ta gali da alhaji sambo. Ra'a zamar na sha daɗi a gidansa ta gali da sunan ramai na za'anta ta na cewa ai ramin na za'an zina na buɗa kuma ka ji tambari sai sarki sai ta su malama da komi ido ai ruwan jira ne ne babu ji kunna a ba fara baki. Kai yaran mata kun shagalin ku. Kuma idan na koma ƙauye ƙarya da shugaban yan gwamnatin ma ta yi unatan baya bi kan ido ya yi gwanne a baki. Leburori sun zage shi maza a gona labari daura agoba ka ha a ba za a tara ka sayar agoba ai eh ga rabunan ka bayan ɗaki kuma mata ka ne kamar sukari da ada rannan ɗaya ta yi tsari sai ga adema ga yaran mata sun shaga dusu domin ciki da goyi ku a Allah. A tallaba zangara da ne. domin wata rana sai labari. Na yi godiya ga kallon sannan Ubangiji ya fi ni a ba Allah bar mutum da masoyin shi. san ka tsige maka kyauta ka makungiyar nan na gode. Da Allah bar mutum da masoyin shi. Samu koma wanzuwa birnin yaya in ji an da mai gari da garin su da Allah ku saki da ji kan shehu. Aye, Alhaji sarkin wasga da ɗan wagaji mai tsoron Allah. Baka jire garin da bai kami kowa ba. Mu koma wasu wa ya, ai ko kasa tana kan su ne, wasu hawa ta kan fara ta laji ta Da murare muke gudu ba rana ba. Kuma na roƙi gaba birnin zazan gaya muku labari da tsora tana nan da yawo da teburin zani ita ta daura ba amada ba ko ba ba gida gida ta kami da ɗan yaushe teburin zani ta daura domin mace tana tsoron Allah. Amma ta shiga irin wata yarinya da can kasar ta mata ta ta aka ce ta hankashe mace auren shi. yana ga kin sari duka kira ne na san irin mazan kuna ne da ke da karuwa ko ko babu yaya kudi kitso ebo abin da zan ga na matasa in za ta zo gidan ka ka kore ta. Saka da alheri Allah maimaita mana.